الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين <clears throat> amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat yau 25 ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam 1434 kuma hudu ga watan bakwai miladiya 2013 Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan makon domin ci gaba da darasinmu na sati-sati inda muke karanta littafin as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati ila al na al-sheikh bin Salih al-Kharashi hafizahullah idan ba a manta ba a karatun da muka yi na karshe kafin wannan mun tsaya ne akan matsala ta sha biyu ko tambaya ta sha biyu wacce malam ya buɗe ta da ayoyi da suke cikin suratul baqara wanda suke bayani akan haƙuri a lokacin saukar musiba idan musiba ta sauka a aƙidance a shar'ance an umarce mu da mi haƙuri masu haƙurin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da siffofi kamar haka ya ce suna da salatai daga Ubangijinsu sannan suna da rahama daga Ubangijinsu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne shiryayyu masu haƙuri a lokacin da musiba ta same su daga cikin musibu manya-manya akwai musibar mutuwa qur'ani ya kira mutuwa musiba in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut idan kuka yi tafiya musibar mutuwa ta same ku bayan malam ya buɗe wannan wannan tambayar da waɗannan ayoyin sannan sai ya kawo asari wanda ke cikin littafin nahjul balaga na 'yan shi'a wanda sayyiduna ali radiyallahu anhu aka ce yayi wasiya yace idan ya mutu kada a masa kuka ya kuma faɗa yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana raki kuma ya yi umarni da haƙuri ba ko da ke ya masa kuka har sai hawayensa sun ƙare da sauran maganganu waɗanda suka tabbata a cikin littafan shi'a waɗanda suke hani game da raki da kuma jinani na mutuwa ko kuma tuno mutuwa a ɗauki mutuwa ta zama wani abin biki da za a riƙa yi lokaci bayan lokaci har muka kawo maganar da aka kawo ta a cikin littafin malla ya hazuhul shi ma littafi ne a matsayin madogara na 'yan shi'a aka yi bayani akan cewa ta giduna aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu ya faɗi a cikin wannan littafin cewa la talbasu sawadan fa innahu libasu fir'auna ya ce kada ku sa baƙaƙen kaya domin baƙaƙen kaya kayan fir'auna Ko shine sai mala ya ci gaba da bayani sai ce wa qad warada fi tafsir safi fi tafsiri ayati wa la ya'sinaka fi ma'arufin? me littafin tafsirin as littafi ne na tafsirin shi'a يا فدا كشن آية شوى ولا يعصينك في معروف آية سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يا أيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا حرزوها إن الله يكتوى ولا يعصينك في معروف Allah ya ce idan mata suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar su masa mubaya daga cikin abubuwan da suke mubaya a kai akwai cewa wala ya asi na a ma'arufi kuma ba za su saba maka akan wani abu da kai umarni da shi ba wanda shari'ar musulunci ta yi a cikin ayar ayar tana da ɗan tsawo a cikin suratul mumtahana to ne sai mala ya ce mai littafin tafsiru safi ya kawo tafsiri littafi ne na yan shi'a ya ce أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على أن لا يسودن ثوبا ce mata sun zo sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa ba za su sa baƙaƙen kaya ba wala ya yashqukna jayban sannan ba za su rika ga tufafinsu ba wa Allah yunadina bil waili sannan ba za su rika cewa sun shiga uku sun lalace ba a lokacin da musiba ta sauka wannan tafsirin fadi tafsiri ne na yan shi'a a cikinsa shi mai tafsirin ya kawo wannan ya ce mata lokacin da aka saukar da wannan ayar ko dalilin saukar wannan ayar idan mata suka zo za su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa mubaya'a ko daga cikin mustalzamatul mubaya'a cikin abin da suka zama tilas a kulla mubaya'a a kansu ba za su sa baƙaƙen kaya ba a lokacin mutuwa ko tuno da damuwar mutuwa sannan ba za su kakke ta tufafinsu ba sannan ba za su riƙa wayo sun shiga uku sun lalace ba kaga wannan malam ya kawo shi shi ma domin ya nuna mana cewa ashe sa baƙaƙen kaya da 'yan shi'a suke yi domin tuna nau'ukan damuwa da suke cewa suna da su abu ne da a cikin addinin nasu na shi'a ma haramun sun saba mu a'immansu a'immansu sun yi hani game da wannan al'ada ما ليس وفي فروع الكافي للكليني يازو أتكل لتاف فروع الكافي نا الكليني mun fana cewa alkulaini yana da littafai manya-manya guda biyu akwai usulul kafi akwai furu'ul kafi to a cikin furu'ul kafi ya ce annahu sallallahu alaihi wa sallam wasa fatimata radiyallahu anha a cikin furu'ul kafi na ne. ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana na Fatima radiyallahu ta'ala anha wasiya fa qala yace idza ana mittu fala tukhammishi wajha a cikin littafin furu'ul kafi na al-kulaini aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Fatima idan hannaratu fala tukhammishi wajha to kakkiya ki fuskar wala tufi alayya sha'aran sannan kakki ce ba za ki kitso ba ke ba gashin ki war haka kakki haka wala tunadi bil waili sannan kada ki rika cewa kin shiga uku kin lalace wala tuqini alayya na'ihatan sannan kada ki tsayar kada ki kafa mini kuma masu kuka kar ki gayyato mini masu kuka kada wanda ya mini kuka wannan ya zo a cikin littafin buhuhul kafi na alkulai Mane ce wa haza shaiku shi'ati Muhammadu bin Hussein ibn Babawai bil Kummi al mulaqqab indahum bi ga wani malamin shi'a da ake ce masa Muhammadu bin Hussein ibn Babawai al wanda ake masa laqabi da as ya ce. من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها daga cikin lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba a gabace su ba wato cikin lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai kamata a manta da su ba a wajen karantarwa kuma su ya kamata a fara karantarwa An anniyahatu min amalin jahiliya ai da kuka da ta'aziyya da zaman makoki min amalin jahiliya yana cikin aikin jahiliya in an ce aikin jahiliya aikin da ya saba wa musulunci aka hukumar jahiliya ya yargu wa man ahsanu min Allah hukman li qaumin yuqin in an ce al jahiliya ana nufin kullu hukmin khalafa nizam al islam dukkan hukuncin da ya saba wa musulunci ana ce masa al jahiliya mun gane to shine nan ya kawo yake cewa daga cikin lafazan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anniyahatu min amal jahiliya yin kukan mutuwa a taro ai ta jinjini ana gunguni ana kuka ana tuno da mutuwa bayan shekara ɗaya da yinta ko shekara biyu ko shekara dubu ɗaya ko shekara sittin ko shekara ɗari to min amal jahiliya yana cin aikin jahiliya ku duba waɗannan bayanan kama yawwi ulama'uhum kaman yadda kuma wasu malaman shi'a suka ruwaito daga cikinsu akwai al-majlis akwai an-nuri akwai al-bahu jabdi har rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkanin suka danganta magana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala aka ce ya ce sautani mal'unani sauti guda biyu an tsine musu yubghiduhum Allah Allah yana kin waɗannan sautukan guda biyu i'wal inda musibati i'wal inda akwai kuka da ihu da jinjini lokacin mutuwa shine ake ce masa al'awil ko al'iwal hmm. ne mawaki yake cewa wa ma wa al-buka'u wa al-awil al-buka'u kuka kawai amma idan aka ce al-awil ko al-iwal shine kukan da ake a lokacin da musiba ta sauka wa sautun inda nagmatin sannan kuma da sautin kiɗa shine sai fassara ya ya'anin nauha wal jina kukan mutuwa da kuma kiɗa wannan a littafai shi'a haka ya tabbata to kaga an ka kalli waɗannan abubuwan duk da ma lissafa sa baƙaƙen kaya kuka da ihu da jinjini da gunguni da bugun kai da bugun jiki kaga ayyuka ne da 'yan shi'a suka ɗauka a cikin addinansu amma kuma ga abin da addinin ya faɗi wannan ke nuna maka ashe abin ya zama kawai kamar tirenin din 'yan sanda tirenin 'yan sanda shine za a muku tirenin mai kyau in ka ga manual inda da ake ba su lokacin da ake muku tirenin abin zai baka sha'awa ya burge ka kamar in suka fito cikin gari zai su kuma aje wannan littafin gefe guda sai ka yi da ka wasu daga cikin 'yan sanda ba duka ba akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikin 'yan sanda ga abin da addinin shi'a ya faɗa a game da bukukuwa na damuwa ko bukukuwan bakin ciki ɗaya daga cikin malaman tarihi a imam al ya faɗa a cikin tarihinsa yake cewa 'yan shi'a suna da bukukuwa a shekara sun kai talatin da suna da bukukuwa ɗaiɗaiɗaiɗai sun kai talatin da bakwai in ka fara lissafa tun daga maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama su suka kaga duk wani wanda yake maulidi to su suka kagan masa su kuma suna koyi ne da kiristoci kiristoci suka fara yin maulidi xmas su ma ba addinin su yasa suke shi yasa a cikin kiristoci akwai masu waɗanda ake ce musu annasarar usuliyu orthodox waɗanda su ne suke bin asalin abin da linjila ta zo da shi ba su kirsimeti ba su kirsimeti to amma shugabannin 'yan bid'a kiristoci 'yan katolik masu fafaroma masu bin addinin Paul John Paul wanda shine ɓata addinin kiristanci to shi ya kirkiro musu maulidin kirsimeti yan shi'a kuma suka ɗauka suka yafa suna da maulidai suna da bukukuwa mawasim da marasim sun kai talatin da bakwai kamar yadda Imam al ya faɗi a tarihi maulidin annabi maulidin ali maulidin fatima maulidin Husaini maulidin al maulidin Aliyu Zain al-Abidin maulidin Musa al-Kazim maulidin Mahadi ga sunan kala-kala sannan kuma ga mutuwa in ka kirga maulidansu ba su da iyaka ma shi al-Imam al ya faɗi na zamaninsa da ya gani amma yanzu ina tabbatar muku sun ƙara sun fi talatin da bakwai shi yasa za ka ga ba ba lokacin da suke rabuwa da bin titi ba lokacin da suke rabuwa da bin in ka ɗauka ziyararsu da suke zuwa madina wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ya gan ziyararsu da suke zuwa madina wajajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a je a ziyarta ba su bane a gaban su suna ɗaukar ziyarar madina a matsayin wata ziyara ta bakin ciki shi sa adadin kwanakin da suke yi a madina adadi ne na sa baƙaƙen kaya kamar yadda suke sawa nan a ranakun da suke ranakun karbala wato ranar goma ga watan eh, abin nan al-muharram ga abin da aka faɗi a cikin littafansu amma kuma ga abin da suke aikata kaga wannan akwai ban tausayi a ciki wasu daga cikin su son zuciya ne dama an sha mana bayani a cikin asbab da suke yaɗa bid'a sababi na farko shine alhawa son zuciya inda za a daina son zuciya to bid'o'i da yawa za su mutu daga cikin sababban akwai babban sababi na biyu shine aljahal jahilci a hana mutum ya karatu a kulle masa kwakwalwa littafan da ma suke na addininsa bai san su ba an hana shi karatu sai abin da aka faɗa masa na tatsuniya da labarai shi kenan an yaudare shi da san ‘yan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam alhali wannan an ɗauke shi a matsayin wani tanki ne tanki ne aka shashafa amma ana da wata manufa a ƙasa to kaga wannan ke to shine nan aka kawo sannan a yau a duniya babu waɗanda suka kai ƴan shi'a kiɗa a cikin addinai kiɗa to ga abin da aka faɗi a cikin littafin su almajlisi ya fitar a cikin littafin sa zihabun anwar ga su nan har da littafin malla ya haɗu wul fasi na faɗa mana cewa littafin malla ya haɗu wul fasi a wajen ƴan shi'a kamar sayi rubutu matsayinsa kamar sahihu muslim to yi an faɗi sautittukan da suke tsinannin sautittuka ne waɗanda Allah ya tsine musu sautittuka ne. kuka da jinjinin mutuwa da kuma kiɗa kiɗa to yanzu addinin su gabaki ne na kiɗa jita badujala duk wani kayan nau'in kiɗa da ka sani ana amfani da su a duniya su suke amfani da su kuliyar kitabu fa asrafu laqifatan lakinnahu itraqu tahillahi تقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي فأتى الجناء فقد ذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله دفء ومزمار ونقمة فاجر فمتى رأيت عبادة بملاه يا فرقة ما ضر دين محمد ودنا عليه ومن له إلا حقا الإمام القيم يصف الكتاب تلي الكتاب فاتركوا لا خيفة an karanta alkur'ani sai su girgiza kai ba wai sun girgiza kai bane fa suna jin tsoron Allah lakinnahu itraqu sahillahi sai dai kakkada kai ne na wanda ya sha kulatin bangaro game da alkur'ani ba abin da ya dame shi da alkur'ani fa'atal gina'u fakad guba bi jaraqas sai ga kida ana zuwa da kida sai ga suna rawa yadda ka san kudaje ai duk duniya ba wanda kai kuda rawa Ya ce wallahi ma raqatu li ajli Allah ba ruwan Allah da wannan rawar da suka فقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي ya يا nauyi saboda alƙur'ani zai ce abu kaza halas ne abu kaza haram ne a yi abu kaza a bar abu kaza to amma kiɗa fa yace ziffun wa mizmaru ga jifa-jifai nan ga algaitu wa nikmatu fajiri sannan ga murya ta fajirin mutum mai ba da amshi ke fama tara aita ibadatar bi malaki ya ce ina ka taba ganin ibada da kiɗe-kiɗe shine sai ce ya fiqatan ma darra dina muhammadin wajana alayhi wa mallahu illahi ya kungiyar da babu kungiyar da tema addinin musulunci banna ta cutar da addinin musulunci kamar wannan kungiyar kungiyar da za ta cuci addini ya zama na kiɗa ko gaci Allah yana kin wannan a cikin littafin shi'a والسؤال بعد هذه بعد كل هذه الروايات mala ya ce yanzu tambayar da za mu bayan waɗannan riwayoyin da muka kawo su daga littafan shi'a limada yukhalifu shi'atu ma ja'a biha min aqdi me yasa wai yan shi'a suke saba ma abin da yazo na gaskiya a cikin shi'ancin su an haramta kiɗa a shi'anci haramun ne kiɗa gashi a cikin nasu ba rawahu al-bukhari ba ba rawahu muslim ba ba rawahu malikun fil muwatta'i ba ba rawahu ibn majah ba ba rawahu tirmidhi ba a rawahu al-majlisi fi bihar al-anwa rawahu al-kulayni fi usul al-kafi wa furu' al-kafi صوتان ملعونان يبغضهما الله عوال عند مصيبة وصوت عند نغمة يعني النوح والغناء a cikin littafin shi'a ma ne yace wa man yusaddiqu ar rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ahlal baiti yanzu suwa za mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti anil malali ko ko manya manyan shi'a masu katin katin din rawunna sune al malali asali lafazi ne na farisanci kaman al mala'un Kasan akwai akwai alaka tsakanin larabci da farisanci da siryaniyanci domin dukkanin su lugogi ne daga al-lughatu saliyya eh, manya-manyan lugogin duniya kala biyu akwai Allugatu Saniya, akwai Allugatu lughatu Allugatu Saniya lughatu samiyya su ne mafi yawancin yarurrukan da suke gabashin duniya kamar larabci kamar farisanci kamar indiyanci kamar kiryaniyanci kamar urdu da sauran yarurrukan da suke asiya asiya allugatul hamiyya su kuma su ne lugar fata kamar hausa kamar swahili kamar ashanti da sauran lugogi wanda suke bincike a kan sun san wannan to in sun ce almalali kamar almalakuli almala'u a cikin larabci ana nufin manya-manyan mutane to su ma sai su ce almala'i to malam ya ce nan wa za mu gargata ga abin da aka ruwaito a cikin littafan shi'a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka ruwaito a cikin littafan su da kuma maganganun a'imman su ahlul bayt sun hana kukan mutuwa sun hana sa baƙaƙen kaya sun hana abu layi ana nuna damuwa da bakin ciki don wani ya mutu sun yi wasiya ka a mutu haka to ga abin da kuma shi a suke aikata yanzu yana jin ba su wuce tati ba su wuce wata ba su wani biki ba irin wannan to shine ma ne yace za mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi da a'imman ku ne na ahlul baiti ko ko a'a mu gaskata shugabannin ku na yanzu suwa suke gaskiya wannan tambaya ce to daga a addini yan uwa abinda addinin musulunci ya addinin musulunci ya hana biki na mutuwa shi yasa a cikin malamai kamar mazhabin shafi'iyya mazhabin shafi'iyya hatta zaman makoki ka zauna kai an maka mutuwa ka zauna kawai ka ce kana karban ta'aziyya a mazhabin shafi'iyya bid'a ne al-imam shafi a cikin al-ummu yace aksha an yakuna min an-na'i al-manhi anhu ya ce a zauna mutum ya zauna yana karɓar ta'aziyya an masa mutuwa ɗanka ya mutu ko babanka ko matarka ka zauna kana karɓar mutu ta'aziyya al-imamu shafi'i rahimahullah ya ce yana cin annayul manhiyu anhu yana cin ah, biki na mutuwa da aka hana duk da akwai malaman da suke ganin ya halatta idan aka ma mutum mutuwa zai iya zama domin ya karɓi waɗanda suka zo ya yi masa ta'aziyya malama mu shafi ya ce bid'a to ina da kuma a zo a zauna a riƙa bin layi ba zama ba duk shekara sai an tuno da wane ya mutu duk shekara sai an yi bikin kashe wane ko duk shekara sai an yi bikin mutuwar wane wannan ba addinin musulunci ba ne abinda addinin musulunci ya shar'anta shi lokacin da aka yi mutuwa ya halatta kai kuka kuka kuma ba ihu ba mun faɗa kwanaki lokacin da ibrahim ɗan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne ɗansa na ƙarshe da ya rasu manzalin sama na da rai ibrahim al-mu'azzam yaro ne bai wuce watanni ba ɗan mariyatul rabi Allahu anha an zo ana masa wanka manzalin sama sai yana hawaye sai sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sai ce ya rasulullah halatta tanhana anil na'i ya manzon Allah ashe ba ka hana mu kukan mutuwa ba sai manzon sun ce in innaha rahmat ai wannan tausayi ne hawaye ya halatta sai manzon sama ya bada ka'ida ce inna la'ayna la tahzanu inna la'ayna la tajma'u wa inna al-qalba la yahzanu ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون lallai zuciya tana damuwa ido kuma ya halatta ya zubar da hawaye amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi lallai mu game da rabuwa da kai ya Ibrahim muna cikin damuwa sai ka ya halatta ai kuka amma a rika ihu ana tsalle kuma a rika jaddada wannan lokaci bayan lokaci to wannan ba musulunci ba ne sannan ya halatta a yi ma mutum ta'aziyya haƙƙin ɗan uwanka ne musulmi lokacin da ka ji ya rasa wani ka masa ta'aziyya sai daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bai da lafiya ta aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan zai rasu ta ce manzon Allah sama ya zo manzon sun yace ba sai ya zo ba lokacin da ya rasu ta sake aikowa sai manzon Allah sallallahu ya aika mata da sako yace isbiri wahtasibi isbiri wahtasibi babban abin da zaka ma mutum ta'aziyya da shi ke isbir wahtasib kayi hakuri wahtasib Allah ya baka ladan wannan damuwar da ka shiga sannan kuma kai ma dan uwansa addu'a shi wanda aka rantsarka masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya tabbatar da harshen sa a tambayar kabari taziya ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya kara mata sai ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta lallai abinda Allah ya ansa nasa ne kuma abinda Allah ya bada nashi ne dan da ka Allah ya baka ba na ka bane na Allah ne to daga lokacin da Allah ya anshe shi ana buƙatar ka yi hakuri amma ka damu ba laifi ba ce, dan ka damu ba laifi bane amma mutum ya ta ihu ya ta tsalle ya ce duk shekara ko duk bayan wata sai ya tuno da mutuwar ɗansa ko sai ya tuno da mutuwar babansa har ma a shirya wani biki na mutuwar wannan mamacin to wannan ba addinin musulunci ne. mun gane wannan to shi ne ma da ce, a nan wa za mu gaskata ga abin da a'imman shi'a aka ruwaito sun faɗi a game da bukukuwan mutuwa sannan kuma ga abin da 'yan shi'a suke aikata to shin an goge waɗannan nasosan ne malam bai wannan tambayar bani ne shin waɗannan nasosan da suke cikin littafan shi'a an goge su ne ko ko a a ƙarya ne su ko ko kuskure aka yi ba a rubuta aka rubuta su akan kuskure kaga duk wannan tambayoyi ne da ya wajaba a ce a yi su so daga a takaice dai a cikin addinin shi'anci yin bikin mutuwa ba daidai bane mas'ala ta sha uku kuma a kanta za mu tsaya insha Allah. Iza kana tasbiru wan niwahu wa zabbu suduri ko wan niwahu afuwan wa zabbu suduri lahu ajrun azimun kama yadda'una falimaza la yutabbiru malali Malaka ce, "Ida kana tasbiru idan dukan jiki abin da ake cima tasbir shine dukan jiki har sai an yi jiki ya yi jini ka idan aka shiga watan eh, al-muharram goma ga wata ranar da aka kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala an to wannan rana ce ranar damuwa aiko to abin da yan shi'a suke rubutawa shine kai ma yadda jinin al-husayn radiyallahu anhu ya zuba to kai ma sai ka zubda jininka a wannan rana da haka mutum zai samu wuka ko reza ko almakashi ko wani karfe dai mai kaifi sai ya karta jikinsa har sai jini ya zuba to daga baya da aka zo aka samu zamani ya zo to shine sai aka yi tasjidul fatwa aka jaddada fatawa aka yi fatwa aka ce to yanzu ba sai mutum ya ya ya yanki jikinsa ba kawai sai je asibiti sai a sa sirinji da allura sai a ɗibi jinin shi kaga addinin ya canza ke to shine suke ce mishi a tasbih dukan jiki har ya jini ya fito shine mala a ƙasa ya sa muku nan ba yake at-tasbihu huwa idma'u ar alladhi yaf'aluhu shiatu fi ashura yi ma kai jina jina da 'yan shi'a suke yi a ranar ashura har sai jini ya fito a kai shi ne ake ce mishi a tasbir to shi ne sai mala yake idan tasbiri ya kasance wannuwa'u da kuma kukan mutuwa wa zabbu sudur da dukan kirji je haka za ka ga ana yi ana duka ana duka to idan wannan ya kasance lahu ajrun azimun yana da lada ne yawa in an aikata haka a ci an ci كما يدعون كما يدعى في أسيت الدعاء فلماذا لا يقدر الملالي فيا با أجن من يزدنا فتوى أنا إذا ينزب با أين شيء شين آية الله الخمني آية الله الخمني شين المرشد العام نا جمهورية إيران شين شو جبا جبا كده shi ai ba a ganin shi ya fito a yau 'yan shi'a a duniya suna da tashoshin talabijin tashoshin talabijin wanda suka sa su ji shi Allah kada ya san yawan su akwai zallan na labarai kamar press TV zallan labarai yadda aljazira suke gabatar da labarai su ma haka suke gabatar da labarai suna yi da turancin ingilishi sannan suna yi da larabci sannan suna da kanatul anwa suna da almana suna da karbala ga sunan tashoshi ga sunan duk lokacin da ake bikin karbala suna nunowa za a nuno su ga sunan sun cika titi da bakaken kaya suna bige-bige suna dukan kirji suna dukan kawunan su amma ba za ka ga ayatul lahi ba kaga ka'ida ta musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine awwalul muslimi in ya umarni da abu to shi yake fara yi in ya umarni da abu shi yake fara yi shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu idan ya kafa doka lokacin yana khalifanci ko a gidansa yake fara karanta dokar kafin ya fito gari ya karanta ma mutanen gari daga cikin nau'ukan fikihun sayyiduna Umar ka'idarsa ita ce idan ɗan gidansa ya saba ma dokar gwamnati to za a masa azaba kala biyu za a ladabtar da shi sau biyu idan wanda bai da alaka da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya saba ma dokar gwamnati to za a masa ladabi daya shi yasa wata rana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana yawo a cikin gari sai je wani garke kawai na raƙuma ya ga raƙuma ga sunan sun cika sun batse sun yi kiba bulbul sai ya ce liman hadihil ibulu waɗannan raƙuman nawaye sai aka ce ai li abdullahi a ce abdullahi ne sai ce abdullahi ibn man ya ce abdullahi ɗanwa aka ce ibnuka ɗanka sai shi ke da waɗannan raƙuman ya ce a ji a kira masa abdullahi aka ji aka kira abdullahi ya ce an na laka hadihi al-ibulu ai na ka samu waɗannan raƙuman yace wallahi baba kwadugo na rika yi hannace ɗaya daga ɗaya na nan ya suka zama aure shi ne suke ta hayayyafa sai na'am ibnu amirin amirul a ce yayi dan shugaban kasa sannu shugaban umar yace duk a kwashe su a sa a cikin shi ne mu kayan shi ba kudin gwamnati aka ya ɗiba ba ina zai gan su ma ina ya gan su balle ya ɗiba shi ya gwansa. ya gwansa ya siya suka hayayyafa suka girma baban shi ya gani amma ce ja a kwashi a kai bai tilmani to ka gani to ka'idar musulunci ita ce shugaba jagora idan ya ce a abu kaza to shi ake fara ganin ya aiwatar da wani amma su ba haka ba ai su ya kamata su fara fitowa su Allah shirya ta to shi ne ma ne ce me yasa su ba su fitowa ana ganin su suna yi ai su ma ya kamata a ce a yi da su su ya kamata su fara tsabbakawa tarbiyyar da za ka yi ta a aikace ta fi tarbiyyar baki ka'idar tarbiyya tana cewa a tarbiyyatu bil uswati wal hal ablagu min at tarbiyyatu bil khutbati wal maqal ai tarbiyya a aikace kai mai tarbiyya a ga kayi ya fi sauki mabiyanka sai su sauƙin aiwatarwa amma kawai ka faɗi a baki amma ka saba to me kenan khalafa fatwahu taqwahu kenan fatawakka daban kuma tsohon Allah ka daban ke saboda haka waɗannan abubuwa duk suna cikin bid'o'i da yan shi'a suka kaga suka shigar a cikin addini kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan marar sha uku mun zo karatu na gaba insha Allah za mu tashi a tambaya ta sha hudu da izinin Allah ta'ala kuma yau ne za mu ruba karatu mu da muke yi ko karatun da muke a wannan masallaci insha Allah saboda gabatowar azumi kamar yadda muka ambata yau kowa ya san 25 ga wata satin da zai zago insha Allah ga masu rai a cikin mu zai zama sati ne da za a yi cikin azumi kuma abubuwa ake aiwatarwa na tafsiri wanda ka za mu tsaya a insha Allah a matsayin mun rufe karatunmu na yau sai kuma Allah kai mu bayan sallah an sha ruwa ga wanda Allah ya kaddara zai kai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mu Ramadan muna da lafiya muna da imani muna cikin aminci muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya san cewa mun yi su dan shi kuma mun yi biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu kuma ya yi albarka a cikin mu kuma ya tsare mu yan uwa azumin watan ramadan ko watan ramadan wata ne da yake bukatar mu shige shi alhali muna masu tsarkake zukatanmu shiga cikin watan ramadan mu sun sarkaka domin mu samu albarkatai da rahamomi da ake samu a cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ba mu zaɓi mu gabatar da wasu bayanai a game da azumi ba da watan ramadan domin lokutan mun gabatar da su a masallacin juma'a a karatun ranar juma'a kuma da ake na hadisi saboda haka za mu tsaya a nan kuma gagarin akwai sanyi da hajjari insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiwatar da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan aqidar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aqidar da ya dam ya yaddam ma annabinsa kuma ya yaddam ma sahabban annabinsa kuma ya karɓi rayukan su akan wannan aqida Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan haka sannan yan uwa kada ku manta akwai dan uwanmu da muke tare da shi satin da ya wuce muna tare da shi a nan ba ya karatu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi bai da lafiya malam mu kada mu manta da shi a cikin addu'o'in sauran ma waɗanda ba su da lafiya amma ba a asibiti suke ba da wanda suke asibiti gaba ki ɗaya duka Allah ƙara mana lafiya kada mu manta da shi kuma insha alhamdulillah yana yana yana yana samun sauki ko da zuma mun yi magana da shi da safe a waya sai kada mu manta da shi a cikin addu'o'in alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام wa النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. إذا أعطيتم بعد a شيء 啊！ da suka faɗi aka rubuto a cikin littafin su nan. ai bid'ar tunawa da mutuwa ai ta faru ne a shekara ta 61 shekarar da aka kashe na al-husayn to kuma kaman bayanan da muka yi a kwanakin baya shi an shi bai samu ta goma shi ba fiye da wannan lokaci abu na farko da yan shi'a suka yi amfani da shi aka kafa shi'a asalin abubuwan da abin nan dawa'i na kafa shi'a na kirkirar shi'a abu na farko shi ne kawo hatsaniya a tsakanin al'ummar musulmi zindiƙanci zandaka ai zindiƙai ne sun kirkiro shi'a abdullahi bin saba al-yahudi ya bayyana musulunci amma ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa na umar radiyallahu ta'ala anhu ai shi ya musu laifi na farko ko ya rusa farikan shi. ya rusa farikan shi, ita ce daular iran so da haka suka yi intiqami akan na umar suka ɗaukansa suka kashe shi ka san ha akwai titi a Iran yanzu a Iran sunan Abu Lulu Atal Majusi sunansa ne titi sunansa aka sa wanda ya kashe sayyidina Umar to amma bata samu ta goma shi ba saboda sahabbai na da rai a lokacin manya-manyan sahabbai suna da fiqhu da aqida ingantacciya ba su yi ta ga mutane ba aka zo aka kashe sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kashe sayyidina Uthman ibn Affan sai ya ƙara zaman musu wani ko wata dama da za su yi amfani da ita wajen ƙara yaduwar shi yaɗa manufarsu aka zo aka kashe sayyidina ali to amma shi'a ta karfafa ne an yi amfani da kashe sayyidina al-husayn wajen yada shi'a to kage daga nan ne bukukuwan suka fara faruwa kuma wannan lokacin kusan shine lokacin da bid'o'i duka suka fara bayyana a wannan lokacin khawarijawa suka fi bayyana duk da khawarijawa sun zama zamanin manzo Allah sama suka fara bayyana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabo yace inna hadhihi al-qismata ma urida biha wajhu Allah yace wannan rabon da manzo sallallahu alaihi wasallam ba rabon Allah da annabi bane haka shine na farko amma bid'anci na khawarijanci bai bayyana ba sai da sahabbai manya-manya suka kare haka shi an ci to kaga shi ne wannan so da ka haddada tarihi a ce an suna hana a yi wannan wani ba zai iya tabbatarwa ba amma dai abin da suka rubuta a littafan su kenan kenan abin da mutum ya rubuta a littafin shi nake masa hukunci da shi kenan a imman su ba su yadda da waɗannan bukukuwan ba ko da ba a samo riwayoyi na aikace cewa sun yi faɗa da su ba sun rubuta a littafin su domin ka'ida ita ce kana ma malami da ya rubutu in ya rasu shaida ne ka faɗi aƙidarsa ko ka faɗi abin da ya mutu a kai ta hanyar abin da ya rubuta duk abin da mutum ya rubuta a littafinsa aka tabbatar da cewa wannan kuma littafin shi ya rubuta shi to ba kada kuma hujjar da zaka kare shi da ita iyaka ka masa hukunci da abin da ya rubuta a cikin littafinsa yanzu ma abubakar gumi Allah ya gafarta masa duk da zamani ne an ɗau kaset in kana son ka san waye ma abubakar gumi sai ka ɗauko manya-manyan littafansa sai ka ɗauko rajul adhan ila ma'anil qur'an me ma ne rubuta a ciki sai ka ɗauko littafin alaqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ka karanta kaga abin da zaka masa shaida akai shi kuma littafi ana tabbatar da wane ya rubuta littafi ta ɗayan hanyoyi kamar haka abu na farko a samu almajiran tabbatar da cewa wannan littafin nasa almajiransa da suka rayu tare da shi su suke yada littafan malami abu na farko ce abu na biyu wani daga cikin 'yan zamaninsa ya faɗa cewa wannan littafin na malam wane ne sannan na uku an tabbatar da wannan littafin nashi ne sai kuma ya faɗi wannan littafin a wani littafin sa na daban wanda yana gaggata cewa wancan littafin nashi ne ke sadaka abin da suka rubuta a cikin littafin su kenan cewa sa baƙaƙen kaya da yin biki don mutuwan wani duk baya cikin addini to kaga ba dole bane sai an gano wasu riwayoyin da suke yi a aikata sun hana ko ba su hana ba maganganun da sun wadatar ka gane maganganun sun wadatar sai ka ba bukatar sai sai an samu wani adari ko kuma wata riwayar da ke tabbatar da aikata kila a ce ko sun rika dukan mati ko sun rika hana su ko sun rika faɗa da su ka gane sannan a imman shi'a in ka cire sayyidina ali in ka cire sayyidina al-hasan to cikinsu babu wanda ya taba zama khalifa babu wanda ya taba zama shugaba dukkanin sun rayu ne a matsayin malamai misalin su shine kamar matsayin malaman Najeriya ba ina nufin a matsamar su ba ina nufin irin yadda malaman Najeriya ba su da cewa a gwamnati ko to haka su ma suka rayu tun daga al'usai. har zuwa imamun na karshe almahadi ba wanda ya ba wanda ya samu wani mukami ya rike shi yasa hadisin da manzo Allah ya ci alkhairi ba zai kuce yana samun al'umma sa ba ba damar an samu shugabanni guda goma sha biyu kuma su. daga hatsan ƙurai shawa za su fito 'yan shiya suna ɗaukar hadisin sai su fassara suna cewa a imman su ake nufi sa'in su guda biyu kawai suka taɓa zama khalifofi sayyidina ali ya yi khalifancin shekara hudu da watanni sayyidina al ya yi na yan watanni shi kuma ya yazo ya masa sayyidina muawiya mubaya'a kaga su ki suka taɓa zama khalifofi sayyidina al-husayn bai zama khalifa ba dan sa ali zain al-abidin bai zama khalifa ba muhammad al-baqir bai zama khalifa ba jafar sadiq bai zama khalifa ba haka haka haka haka kawo al-mahdi dukkanin su ba wanda ya taba zama khalifa ashe ba su manzo Allah sama yake nufi to kaga da sai a ce ko sun hana da ƙarfi a'a maganganun su irin na malamai su ne ga su a cikin littafan da waɗanda suke danganta kansu zuwa gare suka ruwaito a cikin littafan su to kaga wanda ya isa hujja ke kenan to ina abin da su suka rubuta ina kuma abin da ake aikatawa a waje kaga abin akwai tukka da warwara kamar an yi ma waɗancan a imman tawaye kenan ko an karyata su wannan shine a takaici to da ka bukatar sai an kawo wata riwaya a aikace da ke nuna cewa sun hana a aikace maganganun su na baki sun wadatar abinda malami ya faɗa wa bi lisani ko fa illam yastati fa bi lisani matakai uku ne manzalin su mai faɗi na taghyirul munkar yadda za ka canza banna zuwa gyara ya ake kawo sauyi ta hanyoyi ɗayan hanyoyi uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi kana da sulta tanfidiyya kana da ƙarfin da za ka canza da hannu sai ka hana uba a gidan shi yana da ƙarfin da zai hana kowa a ƙarƙashin shi yake matarsa a karkashin sa take ƴaƴanta a ƙarƙashin shi suke. shugaba wanda ke da kamar shugaban makaranta yana da dama ya canza da hannu shugaban da aka zaɓa gwamna ko kuma uh, abin nan uh, gwamna ko shugaban kasa ko shugaban ƙaramar hukuma suna da dama canzawa sai na biyu wanda bai iya ba da hannu wa bilisani sai kai da harshe aikin ka faɗa malam sa'adu zunguri ce mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya jariyar ku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya kaga aikin mu faɗa muku aikin malamai ke malami bai da wani abu da zai iya yi illa ya faɗi da baki sai dai wataƙila yin shugaban makaranta ne shi yana da damar da zai iya canza amma mujarradin malami musamman kamar a cikin unguwa aikin sai ya faɗi da baki to waɗannan a immomin na shi a matsayin su kenan mun gane na to amma yanzu ka ga sha gwamnati take da ita ga kuma abin da gwamnati ke aiwatarwa gwamnatin da ke kai makama kasashe sun kai biyar domin su kafa shi'anci har abin da suke ke suke yadawa ke suna da gwamnati da ke su ɗauko abin da a'immansu suka rubuta a cikin littafansu sai su hana yin wannan a'a su suke ma badawa a yi yanzu budget ɗin iran sai an kai ma iraki budget ɗin iran syria budget ɗin iran lebanon budget ɗin iran taimaka ma talakawan baharai tunda gwamnati a baharai ita ahalus sunna ce amma talaka kuma su ne 'yan shi'a wasu daga cikinsu ba duka ba sau da waɗannan abubuwa ne na damuwa duka baki da Allah shi kyauta na akwai wani mai tambayar ta shi ce na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna ce mutanen matarjaji sun kori shugaban ƙasarsu da aka zaɓe shi sun zo suna ta shirin su sannan wanda suke cewa shugaban kasan da aka wasu suna zaton cewa shugaban kasan da aka cire dan shi'a ne ba dan shi'a bane murti ba dan shi'a bane muhammad murti ba dan shi'a bane dan al-ikhwanul muslimun al-ikhwanul muslimun ba yan shi'a bane kungiya ce da aka kafa shekara kusan kusan sun ta kai kusan shekara tamanin alif ɗari tara da ashirin da biyu zuwa ashirin da uku aka kafa ƙungiya alƙwanin musulmi suna dai da matsaloli irin nasu amma dai ba 'yan shi'a ba ne wannan su ne ya yi al'ikwanin musulmi ya yi ne al'ikwanin musulmi ƙungiya ce a masar bayan shi a bane eh, bayan shi a bane yawwa bayan shi a bane waɗannan mutane na ƙasar masar muna tausaya musu akwai ban tausayi a cikin abubuwansu sannan kuma addini ne kai ake faɗa da shi a duniya yanzu wannan juyin mulkin da aka yi da hannun amerika a ciki Ka'ida amerika duk ƙasar da suke ba ta gudunmuwa in ke juyin mulki soja za ta daina badawa amma wannan nan ta ce ba za ta daina ba sannan kuma ba wani bayani na alhini da ta nuna da damuwa a game da rusa wannan gwamnatin da aka yi shekara ɗaya shekara talatin kuka yi kuna ƙarƙashin kama karyan mubarak shekara talatin sai a yi zaɓe gab da zaɓe sai ya juya tsarin mulki ya ce shi zai ci gaba shekara da dama suke amma suke shekara talatin har Allah ya kawo sa. aka zo aka yi zaɓe zaɓen da ba a taɓa yin irinsa ba zaɓe na adalci musulmai masu kishin musulunci suka zama su suke da aglabiya a majalisa ana da jam'iyyu guda biyu a masar na musulunci akwai hizbul hurriyyati wal adala akwai hizbun nur hizbul hurriyyati wal adala sune na yin ikhwan wanda suka fitar da shugaban kasa akwai hizbun nur na yan as su suka zama sun cika majalisa hizbul eh, abin nan hudiyatu al suna da kusan kashi 65 hizbul nur suna da ko talatin sai sauran banzaye su kuma suna da biyar wanda ba wansu da addini ka san a masar ne mutum zai zo ya ce maka ka aje qur'anin ka ka yi a masallaci haka ba misiri haka zai laraba lalace da laraba su kai ta kai karshe ba. lalace wasu ta kai inda ta kai to kaga sai suka kai ga wannan matsayi amma wannan ya biya shekara ɗaya sun zo sun masa zanga-zanga tun ranar talatin ga wata suka ce su siyasa su kuma sojoji dama amerika ta turo su suka zo suka ce sun rusa gwamnati saboda saboda musulmai masu kishin musulunci su suke shugabanta gwamnati wannan ya ce yana da tambaya don Allah yana son sunan ƙur'anin 'yan shi'a a gaya mana sunan shi saboda idan mun gan shi mu gane shi ai koye shi suke suna da mushafu fatima mun fada a cikin wannan littafin ko ba mu muka faɗi bai na cikin littafan su suka ambata mushafu fatima suka ce eh, jafar sadiq aka ruwaito aka ce ya ce ya kai ukun ƙur'anin da ke hannun ku musulmai ke sannan duk abin da ke cikin shi baya cikin ƙur'anu. mun faɗa lokacin muka faɗa kuma rafa wannan shi ne suna da mushafu fasu sannan yin shi'a suna da aƙida ta tafiya. mun yi bayani kan za su ce maka suna tare da kai amma ba tare da kai suke ba sannan menene matsayin wanda yake kalmar shahada zai zama musulmi ko kirista ita kalmar shahada ba kawai faɗi a baki ake ba munafukan zamanin manzon sama sai rika faɗin kalmar shahada abdullahi bin ubay bin salul yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma kuma da manzo Allah sai da ya rasu Allah madaukaki yake ka a masa sallah kan manzo sama ya masa sallah dan shi abdullahi yazo yace manzo Allah sai sama ya bashi mayafinsa ya je a masa likafani da shi manzo sama ya bashi Ke zo ya masa sallah manzo sama ya zo ya masa sallah Allah ya saukar da aya cikin suratu bara'a suratu bara'a tana cikin surorin da suka sauka a ƙarshe ya yace la kun fihi wa la salli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun sadaka zai iya yiwa mutum yana faɗin kalmar shahada amma ba musulmi bane shi shi ya fitar da kanshi da kansa ba ne ya fitar da shi ba sau da faɗin kalmar shahada da baki kawai baya wadatarwa al'imanu i'tiqadun al'imanu i'tiqadun bi alqalb wa nutqun bil lisan sannan wa tasdiqun bil jawarih imani a kudurta a zuciya sannan ai abu a aikace sannan baki ya faɗi sai ka hada waɗannan uku sannan imanin ka zai zama da gaske haka yake sadaka zai iya yi wa mutum yana kalmar shahada amma kuma ya fita daga musulunci abdullahi bin ubay bin salul misali ne na kusa kusa na bada misali ne wanda kowa zai iya ganewa shine ra'asul munafiqin qur'ani ne dai sai ya ce innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar munafukai can kasan kasan wuta sai an sa su sannan za a zo a sa waɗanda suka yi shirka su fir'aunu da hamanu sai an sa munafukai sannan za a zo a sa su amma kuma suke shiga gaba gaba a yi sallah da su to mas'ala ce mai saukin fahimta sannan duk mu na musulunci akwai babu rijiya. duk ba littafin fikin tun daga iziya a zikirin da muke karanta a Najeriya na malikiya tun daga iziya har muktasar akwai kitabun ridda akwai babun ridda ko faslun ridda akwai ridda wa yake yin ridda musulmi to duk wannan karatun an shafe shi idan fa ana bayanin ridda ba da kirista ake ba ba da bayahudi ake ba shi dama wannan an san shi tsantsa to amma ana bayanin ridda da musulmi ake musulmi ne ridda ke shafarsa kai ne ka zo kana tafiya kuma ba ka gani sai ana ce maka ga wani katar rami nan sai kana cewa ni za ka ce mai shi ni ai ba zan fada ba ka ka zama mahaukaci ba ka gani sannan ana ce maka gara ne nan a gaban ka ka bada kana cewa a kyale ka ko in aka ce ma gara mun nan sai ka ce an zage ka ko ka ce an ce maka makaho alhali ba ka ganin to shine ba abin da ke faruwa ba so daga wanda ke kalmar shahada ya kalmar shahada musulmi ne shi aslan amma ya sani idan bai yi taka tsantsan ba zai iya fita daga cikin musulunci shi sa sahabbai ba abin da ya kai su taka tsantsan ba wanda ya kai su taka tsantsan a game da kasu su fada cikin kafirci tabi'i iya ruwaito asali yake cewa a ajrabtu sab'ina sahabiyan من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق سيناغة تحبيت إيه حتى بجي هو الناس ينادي مسكنت صورا كي منافرش كي يزمو منافرش أتي مسلمشن دي كي بعد جتبن shi yasa kuma kullum sai ka rika roƙon tabbata tabati Allah ya tabbatar da kai Allah ya tabbatar da kai har ranar da zaka mutu kuma shaitan ba zai kyale ka ba shaitan baya kyale ka sai ya ka rabu da duniya in ya ka rabu da duniya to wannan kun sadaka ba daidai bane musulmi ya rika jin ko ya ce an kafarta wasu a ƙa'idar musulunci ba wanda aka ce kafarta wani amma mutum shi yake yin aikin kafirci in akwai hukuma ta musulunci duk waɗannan abubuwan za su sauki in ana da hukuma ta musulunci to ba za ka jana surutu ba saboda hukuma ce za ta tabbatar da wane ya fita daga musulunci a ba shi kwana uku ka yi wani rubutu ka saki littafi ya saba ma musulunci ridda ne a yi maka bayani ka ce kai kana bin aƙida kaza alhaji ta saba wa musulunci gwamnatin musulunci za ta baka kwana uku ka batta in baka batta ba kuma a kashe ka in kuma aka kashe mutum shi kenan yadda ake majakiya haka za a mishi ba wanka ba sallah ba makabartan musulmai ba a'a wata waka kai ka je kai kafirci a cikin wakar ba ruwan wani da kai kai da gwamnatin musulunci shi yasa wallahi tallahi rashin gwamnatin islama a ƙasa ba ƙaramin bala'i ba ne duk abin da za ka yi sai dai ka yi iyaka abin da kai ya shafe ka naka na kanka amma kana kallon za a rika ci ma musulunci kaka a rika ci masa mutunci sai dai ka ji damuwa a ranka ba abin da za ka iya shine a shek abul hassan ali annadawi rahimahullah ya rubuta littafi ya samu suna riddatun wala ababakar laha ga ridda ana yi amma ba sayyiduna abubakar ai sai na buga shi ya yaƙi masu hiddaku wasu suka dawo a cikinsu wasu kuma suka fita wasu aka kashe yakin da ake ce masa ma'arakatul yamama da yan uwa ba wani abun abun nan bane saboda daga wannan su amsoshin tambayar wanda ya yi tambayar na ba shi amsa ne ke zan amsa farko a cikin qur'an sunansa mushafu fasila haka suke ce masa ba mu muka sa masa ba a cikin littafan shi a yake ba cikin littafan ahli sunna ba ba ahli sunna ne suka ce suka ce shi a suna da littafi su suka ce suna da qur'anin sannan kuma musulmi mai kalmar shahada ya yi takasantsan zai iya afkawa ya fita cikin musulunci amma asalinsa musulmi ne duk mutumin da ke nufi da kalmar shahada muna ɗaukar sa a matsayin musulmi ko ba aikin mu bane mu ce wani ba musulmi bane ba aikin mu bane wannan amma an kai aikin kafirci kai kanka da kanka ka sani ga nasosa nan sun yi bayani cewa wanda ya aiki kaza kafiri ne ko wanda ya kullata abu kaza a ransa kafiri ne ko wanda ya furuci abu kaza kafiri ne والله اعلم نعم نعم حديث با shi idan mutum yana magana ta ta san zuciya ba abin da ba zai iya faɗi amma me bid'a a ina ke samun bid'a bid'a ana samun ta ne a cikin zallar addini shi yasa malamai suka ce duk aikin da za ka yi akwai abubuwa guda shida da ake lura da su akwai aljinsu akwai asabab akwai alkaifiyya akwai alkamiyya sannan akwai almakaniya sannan akwai alzamaniya duk aikin da musulmi zai na ibada ba su wuce waɗannan abubuwan guda shida jinsin aikin da za ka yi muna da layya muna da hadaya muna da aƙiƙa aƙiƙa an yi ma mutum haihuwa ko ranar bakwai zai yanka ma ɗan rago waɗannan abubuwan guda uku mai shari'ar musulunci ta ce a yanka ta ce a yanka jinsin dabbobi guda hudu ko kuma jinsi takwas aure hudu in an ce jinsi takwas rago da tinkiya akuya da bunsuru sa da saniya raƙumi da taguwa jinsi takwas kenan ko aure hudu in an ce aure hudu abin da kaga bunsuru kenan mata shi ta shiga ciki akuya ita ce akuya rago matarsa ta shiga ciki raƙumi matarsa ta shiga ciki sannan sa matarsa ta shiga ciki shi kenan sai aka ma wani haihuwa shi mai kudi ne shi sai ce jimina zai yanka jimina har ya san kwanta tsada maganin shi ko ila mutum ya taba jin ana cinikin kwan in ba baka taba jin an yi cinikin ita kanta jimunar ba to sai mutum ya ce bari da jimina zai yi zai yi layya zai yi ko kuma ran sallah kawai mutane na fitowa da ragunansu wasu na fitowa da tumakansu wasu na fitowa da awakansu wasu da bunshirayensu wasu da shanunsu sai mutum shi kawai ya ce a fito masa da taguwarsa abin nan jiminarsa jibjejiyar jimina katin katin jiminai da su zai lailaye shi ta yi to kaga bid'a kenan fil kaga ai asali laye ibada ce قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر kaga yanka ibada ne sai aka shar'anta mana ga dabbobin da za mu yi da su sai mutum sai ya zo sai ya ce a'a shi ba da wannan zai yi ba bari ya yi da jimla kaga bid'a ce a jinsi ke abu na bi sababi sababi ne dalilin da yasa za a yi ibada ranar sallar karama me sababin yin sallar karama ganin watan shawwal gama azumin ramadan shi ke za yi sallar karama ko me ke ya azumin sallah babba ranar goma ga watan zulhijja shikenan sai mutum ya ce to ga wata rana ranar goma ga watan almuharram ya ɗauke ta ranar biki me sababin wannan bikin nasa shine mutuwar sayyiduna al-husayn radiyallahu anhu وقال يا بدعه na uku kaifiyya idan mutum zai yi kabbar harama cewa aka yi ce Allahu akbar kuma hannayensa ya kai su daidai kunnuwansa ko kuma kafaɗarsa ko to da ya tashi kawai sai ya ce Allahu a'azam ko ar a'azam ar ba sunan Allah bane akbar shi yafi kowa girma a'azam shi ya fi kowa girma ma'anarsu dai kuma ma'anarsu dai ba amma idan yanzu na zo zan muku talla yanzu muka gama karatun nan sai kawai kuka ji na ce rahmanu a'azam talla ta kwadi ne na ba ku dama kowa ya fita ko ku tura ni waje kaga bid'a kenan fil sannan haka aka ce a a hannu ko to da mutum da na tashi kawai zan yi kabbara sai na ce Allahu akbar amma sai ne haka kawai ne haka Kar kan albidatu bil kayfiyya ke na kayfiyya ke na sannan kan niyya yanzu za mu sallar isha'i so ce to yau muna buƙatar lada mai yawa so da kare kawai takwas za mu da Allah a yi haƙuri kwayi kare kalmiya kenan sannan sai zamaniya lokacin da aka ce a ibada an ce mana mu yi idi ranar ɗaya ga watan shawwal sai wani ya ce to wannan ranar ɗaya ga watan ai ba laifi ma ai amma bace sai goma mana mutane sun dan huta shagalin da aka yi da azumi an dan manta sai kuma a dan yin an je goma ga wata ko kuma kowa ya gama fitu shawwal ɗinsa sannan mai bikin sallah kaga mun canza ma shari'a lokacin da ta sa ibada sannan na ƙarshe shine mai almakaniya wuri shari'ar musulunci ta shar'anta a ka'aba kawai ake dawaci ba inda za ka yi dawaci in ba ka ba in Allah ya azurta ka da zuwa can kai in kuma Allah bai azurta ka da zuwa ba to ba kai dawafi ba sai wani ya ce kawai ga wani gida mai kyau shi ma a rike dawafi ko ma labbai ka me za a ce kaga an canza wurin da shari'a ta ce a ibada to waɗannan su ne wajen abubuwan da ake gano bid'a da su. kuma dukkanin suna komawa ne zuwa ga al'ibadatul mahaba zallar ibada ba su shafi al'ada ba ba su shafi rayuwar mutane ba manzo Allah sallallahu ya zo ya tarar da sahabbai a Madina suna yin kilili suna yi ma suna yi ma abin nan dabino aure sai ga suna yi sai ya ce musu shi bai ga amfanin wannan ba amma bai ce su bari ba yace shi bai ga amfanin wannan ba da shekara ta zo sai suka yin auren dabino suka yin kilili suka bar dabino haka nan shekara ta zai kawai sai dabino ya yin kyau sabbai suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi suka ce masa ya ma'aikin Allah lokacin da ka zo ka ce mana kai baka ga amfanin wannan ba ke ba mu yi ba gashi kuma dabino ya ki sai zo ce ku je ku yi kayan ku an tuma alamu bi umuri duniyaku ke ku je ku yi kayan ku ka fi sanin yadda duniya ku take shi yasa ka'idan malamai suka ce al ya yakunu fi dunya wal ya kunu fi bi. a duniya ana son a yi kirkire-kirkire ci gaba amma addini bi ake can a yi ka tsaya inda aka tsaye da kai amma sa tufafi ga kayan da za ka sa ko nau'i kaza wannan ba shi iyaka shari'a mutunci ta yi bayani namiji kai ya sa kayan da suka wuce eh, idan sawunsa kar su ja ƙasa mace kuma aka ba da tufafin tufafinta yana da sufofi takwas ya zama mai kauri ya rufe mata jiki ga baki ɗaya kan da sannan ya kasance ba kayan da suke kama da na maza ba sannan ba su ba irin kayan kafirai ne. da sauran sharuɗa guda takwas da malamai suka tabbatar da su a ƙarƙashin nasosan alkur'ani da sunna kaga ne ake magana kai. kama mutum sai zai ce maka wai fanka a masallaci bid'a ce so da jahilci jirgin sama in za a tafi saudiya sannan yin sa kafet a masallaci bid'a sa tiles a masallaci wannan duk ba addini bane ai da masallacin da aka sa masa tayil, da masallacin da kaje kai sallah akan buzu sallawa ta fi lada sawa ta fi lada kuma na amsa mana ba kowa duk sallar su dai da wanda ya sallah a buzu iya kawancan kawai zai tashi da datti ne wannan kuma zai tashi fes amma a wurin Allah sallar ba bambancin lada sai kuma natsuwar da kowa ya a cikin sallarsa da masallacin da ke da fanka da masallacin da bai da fanka sallarwa ta fita wani lada duk ɗaya ne sallarsu sallar su lada dai za a ba su iyaka fifikon ladan na karuwa ne kushu'i da kaskantar da kai da mutum ya a cikin sallarsa da natsuwar da mutum ya samu a cikin sallarsa wannan su ne ka'idojin da ake magana a kansu sannan malamanmu sun tabbatar da abubuwan da ake ce musu masalih mursala abubuwa ne a zamanin manzala sama ba dalilin yin su ba dalilin yin su dalilin yin su bai taso ba a zamanin manzo Allah sallallahu sannan shari'ar musulunci ta kalle su manzo Allah sallallahu bai hana yin su ba bai ce ka ayi su ba bai ce ayi su ba bai ce ka ayi su ba su ne ake ce musu masalih murtala ka'ida ce ta usulul fiqh mutum zai ce maka shi dan malikiya ne amma ko bai da ka'ida ta maslaha mursala ba ko bai san ta ba a duk mazhabobi da ake da su guda hudu mazahib na ahlus sunna guda hudu hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila ba mazhabin da ke aiki da ka'idan maslaha mursala kamar malikiya a ƙarƙashin ka'ida ta maslaha mursala aka samu kafa na hau aka yi ma alƙur'ani wata ake yin musabaka karatun alkurani duk masalih mubtala ne da mutane suna karatu al-imam ya rayu a karni na biyar al-imam shatibi mai usulul ba mai kira'at ba ya rubuta littafin sa ci yana bayani kan bid'a al-i'tifa duk sai da tattauna kan waɗannan matsalolin. sadaka duk abin da mutum ya zo ya kirkiro shi baya kan ka'idan musulunci manzo Allah ta sama ba shi ya karantar da shi ba kuma ya idda'in a bashi lada to wannan abin shi yake ce ma bid'a yanzu da muka sa fankoki a masallacin nan kenan sai mu ce in an sha fanka kenan kawai wannan ya ba da lada a'a wanda ya ba da sadaka aka sa ma fanka masallaci aka sa ma masallaci fanka yana da lada amma mujarradin sa fanka a masallaci ya sa masallaci ya ƙara wata daraja to kaga su ne wannan na abuwa ne masu can fahimta amma mun mutum ya so ya fahimta ko ko ba a tura shi daji ba amma ka tura mutum daji shi kenan ya zama min ahalil falati ya zama buɗaɗɗe yaushe zai dawo Allah ƙara mana fahimta ka akwai bid'a bid'a tana shiga cikin addini ne zalla ba cin rayuwar mutane ba shi yasa daga cikin sharrin bid'a duk mutanen da suka shigalta da bid'a to kuma za ka ga an wuce su a duniya ba za su zama suna da ci gaban duniya ba duk mutanen da suka shigalta bid'a suke kirkira a addini to kwakwalwarsu za su za ta dai, duk abin da ake na ci gaban duniya su kuma za a bar su a baya shine abin da ya samu musulmai yau sun koma suna kirkire-kirkire a cikin addini alhali a duniya ya kamata su samu waɗanda za su zama musu ƙwararru a ce jirgin sama musulmi ke yi motoci musulmai ke kerawa duk waɗannan abubuwan ci gaban duniya na musulmai ya kamata a ce su suke yin su kuma ranar da aka ce kimiyya ta dawo hannun musulmai za ku ga canji a duniya amma yanzu kimiyya ma suke juya ta shi yasa sai su duk abin da suka ga dama ba ka'ida ba dokoki amma ranar da kimiyya ta dawo hannun musulmai masu tsoron Allah to za ka ga ci gaba domin duk abin da za a yi za a yi ka'ida a ka'ida za a riƙa yin ba za a cewa za a kwaikwayi Allah ba yanzu ko kayan kwaikwayi Allah ake yanzu ci gaban da turawa suke da shi na kimiyyar biology ya kai za su iya za su iya samar da ɗan adam ba ta hanyar saduwar mace da namiji a aure ba ta hanyar abin da ake ce ma cell salasalai na jikin ɗan adam za a je a ɗibo a yi yanzu musulunci zai yarda da wannan musulunci ya hana kama ka sassaka gunki ya hana ka kai ta ɗaukan hotuna saboda mubahati ne kwaikwayon Allah ne amma ran musulmai sun shagalta da bidiyoyi shikenan sai makiyansu suka zo suka danne su amma musulmin farko waɗanda ba bida a cikin kwakwalwarsu ka ga irin ci gaban da suka bada a duniya yanzu gine-gine da ake da su fannul mi'ma al-islami da ake da shi da musulmai irin gine-ginen da suka yi su ne yanzu ake taba ma ba sai a je a kwafo a wani littafin tarihi da canza mushi yanayi so daga sharrin bid'a shi yasa magabata suke cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya shaytan ya fi son ai bid'a fiye da ai sabo so da mai sabo na tuba amma mai bid'a kalla ma ya tubu al-mubtadi wuya mutumin da ya sha bid'a ya koshi da ita kaga ya tuba wallahi sai dai wanda Allah ya zaba kadan daga ciki shi yasa sai ka sai a dade wani dan bid'a bai tuba ba amma za ka sami kiristoci da yawa suna tuba masu sabo mai zina na bari mai karya na bari mai luwaɗi zai na tuba duk masu sako. amma da wuya ka ji dan bid'a ya tuba dan bid'a ba ana nufin kungiya wata kungiya da duk wanda ya kirkiri wata bid'a da shi magana da ake da shi ba istilahi ne na wasu kamar yadda wasu ke ɗauka a duk wanda ya bar ya bar manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sunansa dan bid'a shine abin da ake nufi so da Allah ya shiryatar da mu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai Allah kai mu bayan sallah muna da rai Аллах.